na tabbata majalisai da yawa a birnin yola a birnin kano a sokoto kaza kaza kaza yawanci ba a tattauna komai sai gulma jam'iyyar mu ce ta ce a ƙarya ne a ai wani yayi kaso ai na ga sabon gida ni na ga yana ramewa wai me damu da shi na gan shi ya zama kutu kutubalbalele yana kyalli me yake ci ne ina ruwanka ina ruwanka da me yake ci